بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل العقاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد jahilil ulama wasu batan fi bayanil ahakam fariƙi na bi ma allamahun bainar walharam. wal haram farrabi man faza bi mutaba'atihim wal khasiru man hada an musahabatihim wa salatuhu wa salamuhu ala habibihi al-mustafa al-karim sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiyar masallaci na sunna masallacin da ake wa lakabi da masallacin shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano a kuma wannan anguwa in na rike daidai ana ce mata anguwan dosa tun lokacin da suna ta doso ta shigo a ta cika riga ta iska a kuma cikin wannan kasaitaccen birni na Kaduna a kuma wannan kasa ta muta Najeriya ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci Lakca ta musamman da kwamitin wannan masallaci mai albarka suka saba shiryawa a kowane wata a kuma wannan watan Allah madaukin sarki ya kaddara suka gayyace mu kuma Allah ya ba mu ikon halarta muna yi wa Allah godiya bisa wannan labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa yau muna biyar ga watan Rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara shida. lissafin nasara watan da ba a gani shi kuma 24 ga watan hudu miladiyya shekara sha biyar. duk sanda na halarci wannan masallaci ba na gushewa sai na gabatar da addu'a ta musamman gabawan Allah da sauran bayin Allah da suka taimaka aka gina wannan masallaci kuma masallacin ahalus sunna yana da ban sha'awa kwarai da gaske zaka ga an gina masallaci an gyara shi kuma idan kai sallah a masallacin ka tafi kai shekara ɗaya ko shekara biyu ka dawo sai ka sake samun masallacin kwas-kwas raɗau-raɗau kamar ran da aka gina shi amma masallacin yan bidi'a ko ya burge karen da aka bude shi to in ka tafi ka sake dawa za ka sha mamaki sai ka ga da ƙir za ka iya salla a masallacin kafir ya cika da ƙasa saman masallaci ya cika da yanan gizo kuma duk inda za ka bi sai ka yi tuntube da wani ɗan kurtu rabin saya shi rabin sakaki muna addu'a Allah ya ƙara mana riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darasi da aka ce za mu gabatar shi ne nasiha ga shugabanni ni kuma sai na ɗan ƙara da mabiya domin su ma mabiyan akwai bukata a musu nasiha watakila wannan ba zai rasa nasaba da zababbuka da aka gabatar a cikin wannan ƙasa ba ba da danewa ba najeriya aka gudanar da zaɓuɓɓuka a mataki na shugaban ƙasa da sanatoci da 'yan majalisun tarayya da kuma mataki na gwamnoni da 'yan majalisun jiha wannan zaɓe wato ya zama wato kamar wani ɗigon ba na samar da sabuwar najeriya to watakila wannan ba zai rasa nasaba ba da ya sa kwamitin masallaci suka ga ya kamata shugabannin da suka samu nasara su gane cewa akwai haƙƙi da allah maɗaukin sarki ya ɗora a kansu mu ma mabiya mu gane akwai haƙƙi da allah ya ɗora mana da mu da su duka allah ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi amma kamin nan muna yi wa allah maɗaukin sarki godiya me yasa muke yin godiya ga Allah madaukakin sarki saboda manya-manyan ni'imomi guda biyu da ya mana a wayannan zabubbuka ni'ima ta farko ta shafi wanda ya ci zabe da wanda ya fadi zabe kowa a cikin su wannan ni'imar ta shafe shi wace ni'ima ce wannan shine da aka yi zabubbukan lafiya aka kammala su lafiya shi zaben ya zama an yi shi lafiya cikin kwanciyar hankali lissafi da aka yi wannan zabe da aka yi yana daga cikin zaɓuɓɓukan da aka samu karancin zubar da jini a najeriya zaɓuɓɓuka da suka gabata ko dai kamin zaɓen ko lokacin da ake zaben ko bayan an gama zaben a samu wata ƙura ta sake wa baya karshe ka ga an zubar da jinin mutanen da allah kaɗai san iyakarsu a lissafin da aka yi mutanen da suka mutu a Najeriya gaba daya a wayannan zabubuka da aka yi waɗanda suke rekod kusan yawansu ba zai wuce mutanen da suka mutu a wancan zaben a jiha guda ɗaya tallintal ba to a yi zaɓe lafiya a gama lafiya da wanda ya ci zaɓe da wanda ya faɗi zaɓe duk sun samu wannan ni'imar ko ba su same ta ba ita wannan ni'ima ce da kowa da kowa ya same ta kai ma wanda ka faɗi zaɓe ka gode wa Allah da ka faɗi za ka koma gida da ka fadi za ka koma ƙauyenku nan ma ka gode wa Allah ni'ima ce da Allah ya ga dama daga gidan gwamnati kabari za ka wuce ya taba faruwa ko bai taba faruwa ba mai girma shugaban ƙasa janar sani abacha daga vila ina ya wuce mai girma shugaban ƙasa wato umaru musa ya aduwa daga vila ina ya wuce to ya zama na an yi an kammala yanzu ka kammala har za ka koma gida har za ka yi handin ba ka miƙa wa wani sannan kai ka ƙarisa ƙauyenku <laughs> to wannan ma ka gode wa Allah ita ma ni'ima ce eh ko kunan Kaduna yan taba samu ko ba haka ba akwai gwamnan da ya yi handin oba bai yi handin oba ba to a yi abun a ce an yi shi duka an gama lafiya ka miƙa yanzu za ka kama hanya ka koma gida ka samu lokacin da za ka natsu ka yi tunanin wace sana'a za ka yi shi ma ya <laughs> nima ce kuma nima wallahi nima ce to ita wannan ni'ima ta an yi zaben lafiya an gama lafiya ita ni'ima ce da dukkan ɗan Najeriya ya ci moriyarta da wanda ya nasara da wanda bai mai ba da wanda bai nasara ba ni'ima ta biyu da muke yi wa Allah madaukin sarki godiya akai wato halin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa muna ga in Allah ya taimake mu an samu canjin da za a samu gyara in Allah ya yadda muna ganin an samu canji wanda za a samu mai wanda za a samu gyara ba don komai ba sai saboda halin da al'umma ta shiga ciki babbar responsibility na gwamnati shine ta tabbatar da cewa ta tsare rayuwar al'umma domin duk abin da za a yi maka sai kana da rai za ka ci moriyarsa idan gwamnati ta yi maka kwalta amma an kashe ka mai ta ta yi ma asibiti amma an kashe ka kana lahira me amfanin asibitin ta baka ruwan sha amma daga kabari zaka sha ruwan me amfaninsa kenan abu na farko da ake bukata responsibility na farko a gwamnati shine ya za a kare rayuwar al'umma al'umma ya zama an tsare rayuwarta za ka iya yawo ka zagaya ka je duk inda kake so ka dawo kana jinka kana cikin kwanciyar hankali kana da aminci wannan shi ne babban bala'in da ya damu 'yan najeriya kuma wannan bala'i tun yana gangarowa yana gangarowa yana fadada har an gane cewa ashe babu wanda ya tsira kuma wannan bala'i da yake faruwa tana yi waka ce to ai ba laifin ba laifin shi shugaban ba ne 'yan najeriya sun kasu kashi uku akan wannan rashin tsaro na najeriya menene ya jawo shi ya lamarin yake kashi na farko su ne masu tsatsauran ra'ayi waɗanda su suna ganin cewa mai gadin shi ne ɓarawan ina fata an gane wannan mai gadin shi ne wa shi ne ɓarawan suna ganin cewa wani shiri ne aka yi na musamman domin a ga cewa an ƙarar da al'umma musulmai an ƙarar da garuruwansu an ƙarar da al'ummarsu musamman al'umma musulmai da ke arewacin najeriya sai masu ra'ayi na biyu da suke ganin a ba haka ba ne ba yadda za a yi shugaba da kansa ya shirya a ringa kashe al'ummarsa sai dai da abin ya faru da ya ga matsalar ba a yankinsa ake ba a yankin wasu ne sai ya ce ku kyale su suke kashe kansu da kansu da gangan sai aka ki ɗaukan matakin da za a kawo ƙarshen abun daga nan sai masu ra'ayi na uku su ne masu sassauci suka ce a ba shi ya shirya ba ba kuma ya sa ido ba ne ya yi iya ƙoƙarinsa abin da ya fi ƙarfin shi amma duk ƙoƙarin da ya kamata ya yi babu ƙoƙarin da bai yi ba sai dai lamarin ya fi ƙarfinsa wannan shi ne ra'ayi uku da ake da suna 'yan najeriya babu wani ra'ayi na hudu banda wayannan ra'ayuka guda uku to amma wayannan ra'ayuka guda uku ko ma wanne ne a ciki ko shi ɗin ya shirya ko ba shi ya shirya ba amma ya sa ido ko ya yi iya ƙoƙarinsa ya gaza in ya ci gaba wanne ne zai sa a samu canji a daina kashe al'umar? kenan ko wanne ne ma in ya ci gaba matsalar za ta ci gaba in shi ya shirya dama ba iya hanawa idan kuma ya sa ido ne to yaushe zai dawo ya ɗauki mataki in kuma ya buga ya buga abin ya fi ƙarfinsa to sai ya tafi ƙauyen su a samu wani wanda zai zo ya ci gaba da yi wannan wani abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kallon ɗakin Ka'aba ya ga girman ɗakin Ka'aba da darajarsa idan kai sallan magariba a ɗakin Ka'aba wanda yake sallan magariba a masallacin nan sai ya yi sallan magariba magariba magariba dubu ɗari kamin ya samu ladar sallan magariba ɗaya a ɗakin Ka'aba saboda girman ɗakin idan mutum ya yi sallah ta kwana ɗaya a ɗakin kaba idan kana nan anguwar dosa sai ka yi shekara tamanin da wani abu kana sallah ba ka samu ladar sallarsa ta kwana ɗaya ba kaba tana da girma ko ba ta da girma ko kisan kai ka yi idan ka shiga cikin kaba dole a jira sai ka fito daga kabar kamin a hukunta ka amma ba za a zubar da jininka a gindin ɗakin kaba ba saboda wuri ne amintacce in ji Allah wannan girma na ɗakin ka'aba manzon Allah ya kalle ta ya ce kaba kina da daraja ka'aba kina da girma sai dai kin san wani abu ke ka'aba duk matsayinki da girmanki da ɗaukaka ɗaukakaki ran mumini guda ɗaya ya fi ki girma a wajen Allah ran mai imani ƙwara ɗaya tallintal ya fi ɗakin ka'aba girma a wajen Allah da kashe mumini bai ji ba bai gani ba ƙara a rushe ɗakin ka'aba ya fi sauƙi a wajen Allah rayukan mumine nawa aka zubar a Najeriya rayukan muminai nawa aka yi barin su a bayan wannan ƙasa aka jikata da wannan yasa shugabanni da Allah maɗaukin sarki ya ba su shugabanci a halin yanzu su gane cewa responsibility nasu na farko shine a tabbatar da cewa zubar da jinin wannan al'umma da ake yi an dakatar da shi kuma alhamdulillah muna yi wa Allah maɗaukin sarki godiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya nuna mana daraja da kima ta ran mumini yake cewa lazawalu duniya ahwanu inda Allah duniya gaba ɗayanta ta gushe duniya a rugushe ta sammai a yayyaga su a tarwatsa su rana da wata da taurari a rikito da su ƙasai a birkice su duwatsu a ruguza a rusa a rusa a rusa a rusa a wargaza duniya gaba ɗayanta a mata upside down manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace girman abun a wajen Allah bai kai a ce an kashe mumini guda ɗaya ba bisa haƙi ba wannan shi yake nuna maka hatsarin kashe mumini mai imani shi yasa in kana karanta alkur'ani mai girma babu wanda aka yi wa mummunan tanadi aka haɗa masa bala'o'i mutaradifat bala'i kan bala'i kamar wanda ya zubar da jinin mumini ba bisa haƙi ba alƙur'ani mai girma ya ce wa man ya katul mu'minan متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه على بني إسرائيل أنه أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يوا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ku kalli yadda Allah madaukin sarki yake nuna girma da hatsarin zubar da jinin wato mumini a waccan aya da adaran ma ya fara karanta mana Allah madaukin sarki ya ce wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan inji Allah Allah yake ce fajaza'uhu jahannam shi kamin aje kiyama ma na riga na gama hukunci duran da ya kuskure ya taka fulo na alkiyama sakamakon sa wutar jahannama inji Allah ba sai an je lahira ba Allah ya gama hukuncin tun daga nan duniya in ka gaba ka ganshi a jahannama ba bai taka filin kiyama ba fa jazaohu inda bai san tafiya jahannama kar ya tako kiyama ji Allah yana taka kiyama direct straight forward ila jahannam in ya shiga kuma khalidan fiha sai ya wama a ciki wani bawan Allah yake cewa in ya tuba fa nan ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu sabani akwai waɗanda suke ganin in ya tuba Allah zai yafe masa akwai waɗanda suka ce an riga an gama la taubata lahu jahannama jahannama fa jazaohu jahannam wannan fa ina faɗa maka ba malaman Kaduna ba ma sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yafi ban tsoro Abdullahi dan Abbas da ake ganin ya fi kowa fahimtar tafsirin alkur'ani mai girma yana cikin masu wannan fahimta ta ƙarshe fa jaza'uhu jahannam Allah ka gafarta mana Allah karka bari mu zubar da jinin mumini da ganga bayan ya shiga khalidan fiha Allah ya ce wa gabiba Allahu alaihi Allah madaukin sarki kuma ya fushi a kansa bayan Allah ya fushi a kansa wala anahu sannan Allah ya tsine masa albarka bayan Allah ya tsine masa albarka wa a'adda lahu azaban azima sannan Allah ya tanada masa wato azaba mai girma inji Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce an riga an gama fa jaza'uhu jahannam wasu malamai kuma suka ce ba shirka bane yana cikin waya ga gafiru ma duna zalika ya sha. in Allah madaukin sarki ya ga dama yana ainihin wato iya gafartawa da wasu nasosi amma abin da ake so a nuna maka laifin da har ana tunanin za a yafe ma ko ba za a yafe maka ba ai magana ta girma sosai Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah banda Allah babu wanda ya san adadin mutanen da aka halakar a wannan kasa je ga jihar borno jihar borno jiha ce da take da mutane da suka kai mutum miliyan biyar sai da ya zama babu mutum miliyan ɗaya da rabi a cikin jihar mutum miliyan uku da rabi ko an kashe ko sun gudu ba mutum miliyan ɗaya da rabi a jihar mutum miliyan uku da rabi ko dai sun tsallako cikin ƙasa ko sun tsallaka nijar ta difa ko sun tsallaka kamaru ko sun tsallaka chadi ko an kashe ko suna rami ko an zuba rijiya ko kwari bai wuce mutum miliyan ɗaya da rabi suka sauro ba cikin mutum miliyan biyar a jihar borno garin maiduguri titina guda biyar suka hada garin maiduguri da sauran najeriya sai da zama titi ɗaya ake iya bi titin da ke tasowa daga damaturu ya tafi maiduguri sauran titinan ba mai iya shiga garin maiduguri kowanne mutuwa ce kawai har ta fito kan kwalta ba mai bi. an kai matsayin da kashi biyu bisa uku na ƙananan hukumomin jihar babu gwamnati a wurin ba ɗan sanda ba soja ba kwastam ba immigration ba mai anguwa ba sarki ba hakimi ba dagaci ba ba ba ba ba ciyaman na local government ba kansila ba sa ba ba wasu ne kawai ke ta'addanci suna abin da suka gada dama ƴar kowa ana iya daukan a shiga daji babu wanda ya sai hana rami ake tunawa yan mata a tattaro su ko ke da ai ta zina da ke ko a jefa ki cikin rami ki karasa mutuwa a cikin yunwa kadai ta kashe ki yayin da za a jefa ki cikin rami za ki samu wata a cikin ramin ta kusa ta mutu wasu gawawwakin baki san iyakansu ba wata ta kwana uku bata samu abin da za ta ci ba haka za a ɗebo su ana zubawa a cikin rami warin gawawwaki kada ya isa kashe ki a ƙasar da akwai gwamnati wani bawan Allah sai da ya kamar ya haukace ya yi gudu kwana hudu yana gudu a daji yana ba da labarin ya iso gindin wata bishiya ya samu wasu mata wajen guda arba'in duk sun mutu ya ce abinda ya ba shi tausai da ya duba sai ga ba da bindiga aka harbe su ba duka yunwa ce ta kashe su yunwa ita ta kashe su ya wuce ya je gindin wata bishiya ya samu wasu mata guda uku duka sun mutu ɗayar tana da jariri tana rungume da jaririn ta ba jaririn nono yana sha ta mutu har ta fara sandarewa shi jaririn bai mutu ba jaririn yana ta kuka sai ya kama nonon yunwa ta gana bai ta da shi ya tsautsa ya tsautsa babu ruwa a ciki ta mutu ta fara kandarewa sai ya fashe da kuka in ya kuka ya kuka ya sake kamawa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake fashi har jaririn ta dace saboda kuka a cikin wannan ƙasa ta mai inda akwai gwamnati wasu sun yi tafiye kafa a daji sun mutu a kowace da ɗanta da bai wuce shekara takwas ba ta mutu aka samu yaron ya kama hannunta yana ja yana kuka yana mamata shi mu tafi bai san ta mutu ba akwai garin da zaka je matashi kwana ɗaya babu garin ba ma saboda kisan da aka yi sai da aka rasa namiji ɗaya da zai sallar jana'iza ko dai an kashe ka ko ka bar garin sai da ya zama mata ke sallar jana'iza limami ya sallar jana'iza mata ta ce ta sallaci gawa tara da casa'in 999 gawa dubu ba ɗaya ta sallata sanda take ba da labari mata ke tona kabari in an tona rami su kamo su jajjawo kamar mutum ashirin ko kalli yadda mace ke tsoron gawa amma haka suke jawo gawa suna zubawa ana mai da ƙasa ana binnewa yobe ku ga yadda aka mai da ita aka tsallaka adamawa sanda aka shiga garin mubi wannan wa yana gaya mun kakarsa tana wurin ta kai shekara casa'in da wani abu tana kuka ita fi da ita a garin nan saboda ƙaran makamai in dare ya haggari yawa ya ƙari bindiga za ka rinka ci a wulbaro aka turo ta za a fi da ita aka ce a maida ita sai dai ta mutu cikin gari akwai matar da kan hanya ta haihu akwai matar da tsohon ciki cikin wata tara ta yi tafiya da kafa tun asuba har karfe biyar na yamma akwai waɗanda a daji suka hau duwatsu macizai suka kashe su akwai waɗanda yunwa sun yi ɓatan kai a daji ita ta kashe su a cikin ƙasa ƙasar da akwai mai ƙasar da akwai gwamnati kun sai wani abin da muke yi wa Allah godiya daga ran da aka yi zaɓe daga ran da aka yi zaɓe aka jefa ƙuri'a aka ba da sanarwa eh? cewa zai koma ƙauyensu tun daga ranar wannan bala'i Allah ya kawo saukin shi ba daina gaba ɗaya ba amma ya samu saukin shi ko ba samu saukin shi ba wallahi har a gangan jikinka sai da ka ji canji kai kanka tukunna a zuciyarka a jikinka sai da ka ji ka samu wani canji da wata 'yan natsuwa-natsuwa da wata 'yan power-power da to shugabanni da Allah madaukin sarki ya danga muku shugabancin al'umma akan ku ya zama wajibi akan ku ku tabbatar da cewa kun tsare jinin al'umma ku tabbatar kun tsare me jinin al'umma wannan shine babban abin da yake gaba duk kasar da ake zubar da jinin al'umma bala'i ya rinka sauka a cikin kasar kenan a Najeriya menene bai faru ba irin mutumin da ba kashe ba ciwon da har yanzu ba mu warke ba na kusa-kusa Sheikh Muhammad Awal Albanin Zaria mun gama waya da malam da 'yan sa'o'i kaɗan aka kashe shi yana tambaya na ya labarin conference of ahlus sunna wal jama'a da zamu yi a Lagos nake gaya masa an gama shirye-shirye ya ce in Allah ya tare da mu za a yi ashe ba tare da su za yi ba banda Allah babu wanda ya san wa'anda aka zubar da jininsu domin daga cikin wa'anda ake targetin akwai maluma a ciki kuma maluma musamman maluman sunna kun san dalili su ke iya gaya wa al'umma gaskiya shi dan bid'a yana roshi da gaya ma gaskiya shi ba wanda ya shafe shi shi zai kalli bakin gane ga ina ya karkace ce dama ta nan Allah ya ce a tofar da yawo abu na biyu ne yake kan shugabanni bayan sun tsara rayuwar al'umma su tabbatar da cewa sun tsara dukiyar al'umma a tabbata an tsara me dukiyar al'umma shugaban ƙasa a tabbatar da an tsare wanda ya kurba a ɗan matsa cikin sai ya amanta gwamnoni a tabbatar da an tsara dukiyar al'umma karkasa sata kuma kada ka bari a sata da za ka kai baka sata ba amma kana bari ana sata har yanzu baka sauke nauyin da Allah madaukin sarki ya dora a kanka ba kenan kamin ka sauke nauyin da Allah madaukin sarki ya dora maka sai ka tabbatar da cewa dukiyar al'umma an tsare ta kun san wani abin da ke da ban sha'awa idan shugaba ya tsare gaskiya ba zai saci dukiyar al'umma ba ba zai bari mukarrabansa abokan aikin gwamnati su saci dukiyar al'umma ba ba a mai da dukiyar al'umma ta zama tana zagayawa tsakanin kabinan da gwamnati ba kun sa abin da zai faru Allah zai ba shi nasara duk wani laifi da ke da alaka da ta'addanci akan dukiyar al'umma Allah da kansa zai hana yi a cikin ƙasar. ya za ka gane wannan khalifa umar ibn abdulaziz wanda ake ce masa al-khalifatul kamis ya rike gwamnatin musulunci ba na wani lokaci mai tsawo ba amma shugaba ne mai adalci ya tsare dukiyar al'umma baya sata baya bari a sata kun sa abin da ya faru sai ga khalifa umar ibn aziz a zamaninsa ba ma wai magana a ce ga barawo an kama ya yi sata ko zai yi sata ba sai da aka kai matsayin da kura da akuya za su yi kiwo a wuri ɗaya kura ba za ta iya taɓa akuyar ba Allah ya tsare me yasa Allah ya tsare saboda adalcin shugaba wani balarabe kawai yan kuka duba wani littafi da ake cewa tarikul kulafa na imamu suyudi wani balarabe kawai ya tafi yana kiwo na tumaki sai kura ta kama masa tinkiya guda ɗaya kun sa abin da ya faru sai ya haga yana kuka ake cewa ma kai baka da godewa Allah yanzu duk dabbobin da Allah ya baka saboda kawai kura ta kama guda ɗaya ka rinka kuka bodan bakin khalifa Umar ibn Abdul Aziz yace wallahi ba ina kuka saboda asarar tinki yadda nayi bane me yasa kake kuka yace ina jin tsoron kada Allah yayi wa khalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa aka ce saboda me yace tun da ya fara mulki Allah ya tsare mu ya tsare dukiyar mu kura da akuya tare suke kiwo amma kura ba ta taba akuyar saboda Allah madaukin sarki ya tsare kun san abin da zai ba ku mamaki yana dawowa cikin gari labarin da ya fara samu shine Allah ya yi wa khalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa amma lokacin mulkin shi Allah bai bari ba saboda an samu shugaba wanda zai mai zai tsare idan aka samu shugabanni masu adalci wallahi sai kun ji barawo ya daina haurawa gidan mutane in an samu shugabanni masu adalci da yan kwanta kwanta da yan tashi tashi sai sun kare a cikin al'umma kun sai yanzu Najeriya akwai mai in kana kan hanya akwai yan kwanta kwanta idan kana gida kuma akwai yan mai akwai yan tashi tashi kuma abin da zai baka mamaki kai a tsorace jami'an tsaro a tsorace kun san tattabara tana da tana da basira an san tattabara ko baru yanzu idan ka ɗauko tantabara daga badarawa ka shigo da ita nan dosa in dai ka rike ta ne ka taho da ita in ka sake ta za ta iya komawa za ta gane hanya shi yasa dabarar da ake mata sai a rufe mata ido sai a samu kwali sai a sa ta a ciki sai a rufe idan aka rufe to in an kai ta mata ma dundumi ba za ta gane ta inda aka biyo da ita ba balle ta koma to wani yaro ya dauko tantabararsa a cikin kwali sai ya samu jami'an tsaro ana checking point ana muzurai ana zara ido yaro ya zo da kwali aka daka masa tsawa ka ce kai me a cikin wannan kwalin yaro ya firgita jami'an tsare da bindigogi sai jikinsa ya daurawa ya gagara magana aka ce bude sai yaro ya fara kuka daga an ce ka bude sai ka kama kuka ya ce Allah sarki idan na bude zai tashi jami'in tsaro ya ce zai yi mai ya ce zai tashi ya dubi wani ofisa ya ce oga wai yaron nan ya ce in ya buɗe kwanin nan zai tashi oga ya ce kai kuma don rashin hankali shi ne har yanzu kake tsaye a wurin kusa san me yake faruwa kamin kai haka kowa ya ce kafa mai na ci ban baki ba sai ga ofisoshi ana fire on the mountain ran ran ran kowa a firgice kowa cikin tsoro idan ka bi titina jami'an tsaro ko ina amma kuma titinan su ake bi da bababa yana sakawa kuma da an ce ga mutanen nan baka ƙara ganin kowa kan titi amma kai da baka taka ba baka zubar ba to kada za a rinka yin muzurai ana oke ana wani kewaya maka bota ana ƙarya nake Dr. Abdullahi Pakistan ya taso daga Sokoto zai taho Kano kamin ya iso ku ya samu ana fashi me zafi abin da ya shi mamaki jami'an tsaro ke tare su da bota ta zo ta tare ta tare dakata dakata me can gaba ana fashi to sa kai me kake yi a nan tunda ana faki a can gaba aka tara su motoci da yawa wai duk a jira sai an gama sannan su wuce ana nan tsaye sai wani ofisa ya bayani ya ce to jama'a kun san dani ni kwararre ne a harkar tsaro aka ce kwarai da gaske ya ce to a matsayina na kwararre a harkar tsaro na gano cewa tsayuwar mu a nan tana da hatsari aka ce menene hatsari da ka gano kwararre ya ce to kun ga a lissafi irin namu professional idan yan bashi da suka gama bashi cikin biyu daya ko dai daga can su kara gaba aka ce wannan haka ne ko kuma daga can su biyo ta nan ya ce to a lissafi sana kan harkar tsaro in na biyun ya faru ya zama tana suka biyo za a samu matsala aka ce ya kamata a yace kowa ya shiga daji da gudu kusan duk yake kawo wannan a shugabancin ba a tsara gaskiya ba ba a tsara mai ba idan shugaba zai iya satan dukiyar talakawa makarrabansa za su sata ba mai iya hana fashi da makami ba mai iya hana haura katanga ba mai iya hana 419 ba mai iya hana sace-sace da ta'addanci a kan dukiyar al'umma cikin gari shi yasa Allah da ya tashi kafa dokar sai ya fara da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma kana da nabiyin وما كان لنبي أن يغل يوا ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ثم Allahu Akbar Allah ya ce wa ma kana linabiyin an yagul kwata-kwata bai dace ba ba ɗabi'a ba ce ba tarbiyya ce irin ta annabi ya ɗabi dukiyar talakawa kame a bashi haƙƙinsa ba a je a yi jihadi a kawo ganima kamin a raba ya tsakuri wani abu ya mai da shi nashi ba aikin annabi ba ne in ji Allah dukiyar baitul malin gwamnati annabi ya ɗiba annabi ya ɗiba ya ɓoye ba aikin annabawan Allah ba ne in ji Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce wa man ya duk wanda ya yi gululu to ya ati bi ma galla yawmal qiyama wannan dukiyar da ya sata sai ya zo da ita gaban Allah ranar tashi alƙiyama. da aka saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tara sahabbai gaba ɗaya musu jawabi yace wallahi ku shiga taitayin ko ina danka muku amana dukiyar al'umma duk wanda ya saci wani abu a ciki in kiyama ta tsaya za a doro masa aka ya tawo da shi filin kiyama to kai yace zai neme ni zan ce ba ni na saka ba zan ce ban ciki in ji annabi Muhammad kada wani ya saci akuya a ratayo masa ita a filin kiyama akuyar talakawa ce ya sace tana kuka tana ƙara ya tunkaro ne annabi ce ba zan saurare shi ba na gaya muku tun daga nan duniya shatun tayar kada wani ya je ya saci doki na al'umma a dukiyar talakawa rana tashin alkiyama a ratayo masa dokin ya ce zai tunkaro ne ba zan saurare shi ba kar wani ya saci kayan abinci na talakawa kai da kallo a ranar tashin alkiyama wallahi duk abin da kasa ta sai ka ɗauko shi sai kai me akwai wanda ya sace motar gwamnati da rashin hankali ma jib ya sata za ka ga tsiya wallahi kana fitowa bakin kabari za ka ganta an yi fakin kana fitowa da mala'iku kuma a wurin a tsatsaye in ga ce ya ce baka gane ta ba in ba gane ba a tuna maka eh, eh eh eh ita ce to ita ce ita ce to ya zai za a yi Allah ya ce mala'ikun su ce gudun da za a yi nan a tafi wajen hisabi to za a dora maka da ita za ka tafi ba din hau ba ita ce za ta hau ya ka za a duka dora maka ita sai ka ɗauko ta ke kuwa nan kana ganin ka banza bala'i ka ce in ka saci kajin gwamnati haka za a rataye maka su kukansu su kadai ya ishe ka bala'i a filin kiyama in ka sace saniyar gwamnati a ɗoro maka duk abin da ka sata sai an ɗoro maka ka taho da shi shi ne waman ya galur ya ci bi magalla yau malƙiyama sai ya zo da shi ranar tashin alƙiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka tinkare ne ba zan saurare ka ba jihadi aka je sai aka harbo kibiya kafirai suka harbo kibiya irin kibiya da take yin a sha tsuntsaye ba wani takamamme ake hari da ita ba wannan kibiya tana zuwa sai ta samu wani bawan Allah kawai sai ya faɗi don take sai Allah ya karbi rayuwarsa sabai suka ce alhamdulillah shi ka wannan ya gama lafiya ya gama lafiya ya samu shahada aljanna direct annabi ya ce a'a ku bi a hankali magana aljanna direct bata taso ba ina tambatar muku da cewa akwai wani bargo da ya sata na ganima kamin a raba a bashi wannan bargon yana nan yana babbaka shi a wuta bargo bargo wannan ya sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ba su shugabanci ba sa wasa da dukiyar al'umma sai na Umar dan Kaddam sai na Umar dan Kaddam radiyallahu anhu baya da lafiya sai likita ya rubuta mashi magani amma maganin da zuma ake sha khalifa bai da zuma bai da kudin zuma amma akwai zuma a baitul malin gwamnati aka ce ka ɗiba ka sha magani ce a haidayin talakawa ne suka ce a ɗiba sai da aka tara al'umma a masallaci ya miƙe ce ya ku bayin Allah ina fama da rashin lafiya ga likita wani sananne kun san shi kun san aqidarsa da addininsa da imaninsa ya rubuta min magani amma maganin da zuma ake sha ban da zuma ban da kudin zuma amma akwai zuma ku ta talakawa a baitul mali kun amince in ɗan tsakuro in sha magani aka yi ta kuka a masallaci aka yi ta kuka ka ji karfin imani ne shugabanci Ke kwarai da gaske mun amince ya amiral muminin to sannan aka ɗebo masa zuma aka rinka haɗa masa magani yana sha cikin taimakon Allah kuma ya samu sauki ya warke amma ya warke zuma bata kare ba akwai ɗan kingi a cikin kwano matar shugaban ƙasa high excellency first lady ta ce ya kai shugaban kasa tun da gashi ya zuma nan ta saurakawar ke kuma marmarin zuma nake san mun daɗe ba mu samu ba in ɗan lashe ta mana sai na umar yake zuma talakawa ai da ma ƙa'ida da aka yi in sha maganin in warke ne Dan kin nan a maida shi cikin zuma talakawa ba wanda zai sha matar shugaban kasa babban magana to mu ya labarin tamu wannan da ta kama hanyar kawai yaya wasu wadda ta miƙe kafa mawai wai ta koro wai mu yare wai mu ne matsalar najeriya ba abin da muka iya sai aure da haihuwa sannan yi mun haifi yara ba mu iya lura da su ƙarshe su zama almajirai su zama al'umma matsala ba ta faɗa ba muna ta haihuwa barkatai ba su da wani amfani aha ke ce mai sa amfanin su ba amma yanzu aikin gane amfanin su waye dai yana da kika muna ta haihuwa muna tara su ne saboda lokacin emergency da lokacin emergency ya zo sun yi amfani ko ba su yi amfani ba ba su suka danka miki takardar sallama ba Za ki shige dukiyarsu kike ci kira sha kin yi bulbul kamar za ki fashe in kira ko shi ke na kawai kin miƙe kafa Allah ka gafarta mana sai na Umar ɗan kaɗa yana khalifa ya shigo masallaci zai kudu ba ya ce ya ku mutane ku saurari abin da zan gaya muku kuma kuma biyayya nan take wani ya miƙe ya ce ba za mu saurara ba ba za mu biyayya ba babban magana to gwamnati na adalci akwai fair hearing akwai freedom of speech kana da yanci ka faɗi damuwarka khalifa ya ce to me ya faru har girma haka ba za ku saurara ba ku ba za ku biyayya ba a matsayinku da kwafe kowa biyayya ya ce eh, abin da ya sa wannan karan ba za mu yi ba wannan dogo rigar da ka saka yadin wanda aka raba mana ne da muka je muka yaƙi a matsayin ganima kuma kowa falle falle aka bashi kai kuma dogo ne falle ɗaya ba zai iya maka dogo riga har ta sauka ƙasa kamar da ta ka ta sauko ba ina ka samo sauran ka ƙara wai zana tuhumar shugaban kasa ne ya dinka sabuwar riga sai da umar ya ce wannan shi ne dalili aka ce eh, shi ne dalili sai da umar ya ce halifi kuma abdullahi ibn umar shin abdullahi dan umar yana cikin ku abdullahi dan umar miƙe ya ce kwarai gani ma bana ya ce yi musu bayani ya aka rigar nan ta wata sauka ƙasa ya ce jama'a eh yakin nan da aka je da ni aka je ko ba da ni aka je ba aka ce da kai aka je da aka raba aka ba kowa falle falle ni ma an bani ko ba a bani ba aka ce kai ma an baka yace to wannan falle da aka bani da muka dawo gida shine mahaifina ya roki cewa in baki fallen nawa ya sake karawa idan ya kara sai ya dinka doguwar riga yace sai na dauki fallen sai na bashi to shine ya hada ya dinka wannan doguwar riga ko ga ta sauka kasa sai na umar ya miƙe ce ya ku jama'a kun gamsu da yadda aka yi rigar nan tawa ta sauko ƙasa aka ce kwarai da gaske mun gamsu ya ce to ya ku jama'a ku saurara kuma ku yi biyayya mutumin nan da zai ƙara miƙewa ya ce ya amiral muminin ba da duk umarnin da kaga dama mu ne farkon masu yi maka biyayya transparency shi yasa duk wani wanda ya zama gwamna ko dan majalisa ko sanata zai hauka min ya hau ya faɗi abin da ya mallaka idan ya sauka sai a yi lissafi a ga ƙaruwa ya ko raguwa ya idan raguwa ya yi ba mamaki watakila ya ta gina mana masallatai ne idan ƙaruwa ya sai a ga abin da ya ƙaru da inkom ɗinsa na salari da ke shigowa abin zai kama hankali ko ba zai kama hankali ba in aka ga abin da ya hau sama ya wuce hankali to ana da daman da za a tuhume shi in yace ni da kuke gani na nan ina gwamna kuma ina yin business ne to sai mu ce dokar aikin gwamnati bata yadda ba dokar da ta mai da kai gwamna ta ce bata yadda kana gwamna kana kasuwa ba ka saba ka'ida dole yi mana bayanin yadda aka yi aka samu wannan shi ne ka'idar transparency amma wannan bai yiwuwa sai idan shugaban a mataki na kololi ya tsare ba zai sata ba mukarrabai sun tsare ba za su sata ba shi yake kawo Allah ya zaunar da al'umma lafiya ya hana 'yan kwanta-kwanta da 'yan tashi-tashi ƙasa ta zauna lafiya kuma mun ga alama hausawa sun ce juma'a mai kyau to laraba ta nuna alamun juma'a mai kyau ni dai na gani tun da aka sanar da sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa manya-manyan ɓarayen najeriya suka yi eh ba ku ji ga wani can ma ya ɗan tattaro kaya mai yawa ba kaya sosai ya tattaro ya kawo aka ce ya yi ce dama na ɗan ranta ne to shi ba ku ji ba akwai wani tsohon gwamna shi ma shi ma ya boka kaya kawo aka ce wannan bai ce dama mun dan diba mun dan jujuya to yanzu tunda ta juyo mun juyo da su ba fara ba da gwamnatin ba ko an zata ita ba ta zata ita ba amma masu laifi har sun fara gane akwai matsala in ba ku shawara kowa ya je nemi sana'a kowa ya je nemi me kowa ya je nemi sana'a in ka saba da kaɗan makale wani ya gurguro ka gurgura to yanzu rufin asirin ka samu sana'a in ka yi ɗinkin hula ci gaba da yi in ma ka raɗe ba fara exercise kowa ya samu sana'a na gaya muku wani ɗan uwa da ya kira ni a waya ya ce mala ya ce wazin da kuke mana nan ni na gan shi na ce to ya ake cike ce yanzu gani nan zan baro abuja ya ce zan dawo gida kuma yanzu ina ta tunanin wace sana'a ya kamata mu kama kudin banza da muke ɗiba abuja ne yanzu ba za su ɗebi ba matashi ne yana cikin jin daɗi da walwala akwai da muke magana da shi yake faɗa mu an karɓo kayan wankin matarsa set ɗari shida kayan wanki ne na matarsa set ɗari shida kudin wanki naira dubu ɗari uku kudin wanki naira dubu ɗari uku shi yake gaya da bakinsa na ce set ɗari shida na ce kayan nata ne na wankin gaba ɗaya kayanta gaba ɗaya gwashi aka yi wanki ya ce haba mana an taɓa kai kayan wanki gaba ɗaya shi ba haka ba ne an ɗan ɗiba ne aka kai wayanda aka bari ya sun fi yawa na ce ɗan kura aka yi ya ce yi na ce to ina ake aje kayan ya ce wallahi akwai ɗaki guda a gidana kayanta ne kawai irin katikatin jakunkunan nan briefcase ya ce akwai wajen guda 130 duk kayan sawanta ne a ciki ya ce kuma akwai wadanda take ce min kayanta sun yi expiring na ce ya kai suka yi expiring ya ce kasan ita super musamman sheraton exclusive ita duk wata ana fidda sabon design ne a tabbace ba ta kai wajen dubu ashirin da bakwai januwari sabon dizayin za a fitar akwai dizayin na february to ita abin da take so a januwari ya zama duk dizayin na januwari za ta saka in an shiga february to sun yi expiring sai a kawo dizayin na february in an je march wannan fa mata ce ya ce kuma irin yadda kan nan da mata ke ratayawa ya ce eh, ya ce tana da sun fi hamsin kuma akwai ta dubu ɗari biyar guda ɗaya ɗan jaka da mata ke wa kafaɗa ɗan makalewa a hamata na wai akwai mai zafi an ɗan makale an makale ham a miliyan ne a hamata ya ce mun to wallahi yanzu sana'a za mu je mu nema e to ke na wannan matar nan balle shi na ce a me yasa yanzu ko za ta fi neman sana'a yace banni wallahi na je na gaida president elect na gaida sabon shugaban kasa to nan ne na koyi wannan karatu yace muna zaune wurin nan sai wani babban barawo cikin barayin Najeriya sai ya zo ya zo ya taya murna yace a karbe shi hannu bibbiyu a girmama shi a mutunta shi kamar yadda yake kaida bayan an gama to sai a sallame shi yace idan ya juya zai tafi yace sai in ga mai gida ya masa wani dan kallo haka <laughs> yace to dan kallon nan yace wallahi na gano fasararsa nace me ya fasara shine cin haram daga yau ya kare in zaka je ka nemi halal ka je ka nemi halal yace to kamin a mana mu ma ya kamata mu je mu nemi sana'a mu saboda haka abinda za ku yi kowa ya je nemi sana'a huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan والذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سنة وإليه النشور الله يتي هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا الله شيني واني يسنيا مكو كساقتنا هوراليا إن جاء الله مدعوكين سركي Allah ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya cikin sassaninta a nausa a tafi neman abinci in ji Allah nausa kano in akwai business da ka iya a can yi onacha nausa lagos in za ka iya tsallaka kasan ma nausa china nausa tafi tafi famshu fi kiriya idan kun tafi fi kiriya mai za ku shi ne wa kulomin riziki ku ci daga arzikinsa kenan sai an samu famshu sannan a samu kulu amma wanne ne farko kulu ko famshu to famshu za a fari saboda haka kowa famshu kuma kakka daina karamar sana'a in ka samu wani zai baka tattasai da albasa da waye samu wuri kasa in ya gagara samu dan akwati zama shushaina in ya gagara koyi wankin hula samu wata sana'a karkare na ta fara da karama idan Allah ya baka babba sai ka gore mashi amma in ka rena karama ko baka samu babba ba lalacewa zaka kun gane karatu wannan dole sai kun yi wannan idan ba ku nemi sana'a ba to gyaran da kuke nema a ƙasar ba zai yiwu ba ba zai yiwu a samu gyaran da kuke nema a ƙasar ba ku kalli ƙasashe irin su masar talakawa ne suka haɗu suka ce sai an samu canji haka ne ko ba haka ba ne aka yi ta ɗauki ba daɗi aka yi ta bala'i ƙarshe aka samu canjin kowa ya ɗauka da an samu canjin rana ɗaya zai yi kuɗi kowa ya ɗauka da an samu canjin rana ɗaya matsalarsa za ta warware ƙarshe sai suka gagara haƙuri talakawan da suka kafa gwamnatin su suka fara yi wa gwamnatin zanga-zanga ya zo ne gari yake to ba shi kenan ba shi yanzu matsalarsa ta warware janar ya hawa an ce nan gaba ma kowa akawun za a bude mashi sai dai karshen wata ya je karbo baka da hankali ba bane yayin da aka ce za a yi gyara kowa sai ya ji a jikin shi to amma kana da sana'a kana da inda ka makale kana da inda kai me in ba haka ba ku za ku dawo daga baya kuna tsine wa gwamnati sannan gyara da kuke ganin shi ba rana ɗaya ke samun shi ba bannar ma a shekaru aka yi ta bannar najeriya an yi ɓanna da ta wuce gona da iri na san gidan gwamnatin da aka kori ma'aikaciya a gidan gwamnatin saboda ta haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da bombitan da jiya aka bude gwagwani jiya aka bude gwamnatin ta babba ka hada wa yara shayi to kadan aka diba yau sai ta dauko ta bude ta hada musu shayi sai aka ce tana so ta kashe ayyan gwamna an kore ta dan me ba za ta bude sabo ba ai wannan iska ta hura a Najeriya duk duniya akwai inda ake wannan ba inda ake yanzu ko a nan gurin mai dama dama shine in Ramadan ya zo zai samu katon gwangwanin madara 2500 gram da katon gwangwanin ta ya kawo hajiya gida ko ya kawo war gida nan ma ta zara ido yana kashe ni yana na san halin ku mata in kuka ga abu baje baje sai ku dauka a banza aka samu shi to billahi lazi ban yadda ba sai ya kai karshen wata kowa a gidan nan karamin cokali bibbiyu ni kuma uku uku tuta ni na gawo. to najeriya wai an hada shayi jiya yau don me za a hada shayi da bambitan ya yi siyari ku gane da ake albazaranci da dukiyar al'umma wani dan yana gaya min sun hadu da wani sanata a london a wani supermarket zai saya wa 'ya'yansa chocolate tsaraba da aka hada chocolate din ba wani chocolate mai yawa ba aka bashi bil naira miliyan biyu wai zai taho ne zai saya wa yara tsaraba chocolate shine aka saya musu chocolate na naira miliyan biyu cakula ne da ba ka ƙara ganin shi sai ka ko ba ingila sanata ne cakula na miliyan biyu watakila a ranar limamin masallacinsu da yunwa ya kwana ba ya binci a gidansa ba akwai wanda yake faɗa min sanata guda ɗaya ya ce duk sanda ya ban najeriya sai ya sai agogo saboda haka ya tara nan bai ma san kansu ba agogon da yake ɗaurawa kuma wanda fi kowane arha ne naira miliyan goma shi kuma da agogo allah ya jarbe shi zai kace mai aljanu ya ce akwai wanda yake bin shi bashi miliyan arba'in ya matsa masa lamba da ya fusata sai kwanci agogon da ke hannunsa sai mika a banki sai aka kirga miliyan arba'in aka ba wannan shi in ya kawo miliyan arba'in ya je karbi agogonsa saboda agogon ya fi miliyan arba'in a cikin wannan kasa ta najeriya ake wannan kuma allah ya gadawa duk sai ka gama sata ka tara kudin allah ya haɗa ka da hawan jini da diabetes likita ya ce duk abu mai daɗi kaka ci duk abu mai daɗi na san irin wayannan a Najeriya da ya kan fata ya kan fada sai Allah ya hada da matsala da ya je likita likita ya ce masa to yanzu shi ba a yadda ya ci naman kaza ba ba a yadda ya ci kifi ba da kowane irin nama abin da ake so ya rinka yi shine idan ya sayo kaji a yi farfesu to a dafa su dafu sosai in an tashi sai a zazzage naman sai a kwashe kasusuwan kasusuwan a tara mai a faranti shi kasusuwan zai ci idan farfesun kifi aka yi to idan ya dafu ya dafu ya dafu sai a zaki tun naman kifin wannan kayar da kashe-kashen kan su za a tara masa su ne nashi wai me yasa wai jikin shi wai kashin sai yana da bukatan iron to kuma wai daga jikin kashin kifi da kashin kaza nan ne ake samu kawai suka bai da shi kuliya <laughs> kawai ya zama mage idan an yi farfesu sai a tattara kasu su a faranti wannan nashi ne kuma shi ya saka kuɗi saboda bazaranci da duke talakawa ka sami mutum yana zaune a abuja a kowace rana sai an kawo mashi yarinyar da zai zina da ita kuma zai bata dubu ɗari biyu da hamsin gobe wata za a kawo kullum aikin aikinsa kenan saboda yana wurin da kuɗi a banza yake samu a wata ɗaya sai ya zinan miliyan takwas to sabbin shugabanni da ke shigowa ku shigo da tunanin gyara ba ku shigo da tunanin ku ku shiga ita wannan sharholiya ba idan kuka yi wannan kuma Allah zai tambaye ku a ranar tashin alkiyama dole a tsare dukiyarwa dole a tabbatar da cewa dukiyar talaka wannan an tsare ta dukiyar talaka wannan an ba ta kulawa mutane nawa ne suke kwana da yunwa su yi ni da yunwa a Najeriya binciken da aka yi an gano a Najeriya kashi goma sha biyar cikin ɗari ne ke samun abinci sau uku a rana su ci su ƙoshi kashi nawa sha biyar cikin ɗari 15% sauran in ya karya da kyau da ranar inda barbaru ya wuce in ya ci da rana da kyau to ka bincika ya aka yi da safe daga yan 101 sai yan 011 sai yan 001 sai yan 101 kai akwai 001 akwai 010 akwai yan 000 yara nawa suka gagara samun ilimi a najeriya saboda ba wanda zai dauki nauyinsu a arewacin najeriya kawai an samu akwai yara da yawansu ya kai miliyan tara da ya kamata suna makarantar firamare zuwa junior secondary school amma suna yawo akan titi sama da yaro miliyan tara an rasa wa zai dauki nauyin ilimin su sama da yaro miliyan tara arewacin najeriya kawai ku ji tsoron allah yaya za ya gyara wannan ba zai yiwu ba sai idan an lura da dukiyar al'umma najeriya na daga kasashen da aka fi ko'ina mutuwan mata wajen haihuwa wajen naƙuda allah kaɗai san matar da ke mutuwa wajen naƙuda a najeriya saboda me in ta je duk abin za a yi na haihuwa ita za ta yi safa da likita zai sa ya karbi jariri a wasu jihohin wallahi sai ka biya allurar tetanus sai ka biya gadon da za ta kwanta sai ka biya kati sai ka biya kaza sai ka biya akwai wanda matar ta haihu ya je yana so ya ga jaririn haka mai lissafi dubu biyar sai ya da dubu biyar ya ga jaririn shi kuma a ranar bai karya ba haka ya fito shi kanai yana surutu sai ka ce mahaukaci yana ya yara za su yi albarka a cikin kasashen da aka ci gaba kai ku tafi nan saudiya ya mace ke haihuwa ɗaya daga cikin malamai na ya tafi jami'a jami'a islamiyya a madina tare da matarsa za ta haihu ya kai ta asibiti yace kamin ya zo ya taho da tissue paper ya taho da yan zannuwan da za ta daura ya taho da detol ya taho da waye tarkace duka ya tattaro daga gida ya ce yana zuwa asibiti ana karɓar ta ya ga wayan nan aka ce a wannan a ƙasar ku ake haka nan ba yi komi za a mata nan ya a cikin keke aka sa ta ana turawa wani keke na musamman saboda ɗaukar mata masu ciki ita ba a kwance take ba ita ba a zaune take ba haka aka shiga da ita lafta aka kai ta can sama ya zauna yana jira cikin taimakon Allah Allah ya sa ta haihu ta sauka lafiya dama an karbi lambar waya sanan take aka kira shi a waya aka ce masa mata ta haihu yace alhamdulillah alhamdulillah ina zai je biya bill aka ce a nan gurin ko miliyan nawa za a kashe aljihun gwamnati ne yace zan yi magana da ita aka ce kwarai da gaske da ya mika mai jego da tana magana da shi ya ji muryar ta raɗau raɗau kamar ta yi wata uku da haihuwa yace za a bashi dama ya ganta aka ce za a bashi dama ya shiga yace irin tsaftar inda take zaune yace abin sa ya baka mamaki ya same ta da sabbin zannuwa jariri kayan jaririn da zai saka komi wannan ina ne aka ce duwa asibiti aka bata sai tuno da mu a Najeriya yace to yanzu yana so ya wuce da ita aka ce a kai hakuri ka bata nan kwana uku in zaka iya ma sati saboda a rinka ciyar da ita abinci mai kyau da zai gina jiki don ta samu lafiya a asibiti za a ce da ita abinci mai kyau to mu najeriya fa sai dai hada mata kayan bala'i wata guda za a yana sauke pick ta itace an ce ya ce yi salamatu ta kusa ta juye wadu duk wannan itacen ita za a babbaka da su duk wani kayan bala'i kunun kanwa mai zafin bala'i yaji mai zafin bala'i ruwan zafi na bala'i wata tsohuwa ya bala'i don mai ba za ta shiga uku ba yi ha karkashin garin ta waya sa garwa shi karkashin gado kujerar da za ta zauna sai an kara ta a wuta ta yi zabi a ce to zauna da bas zaki danya hika ce waina yi what abin da ya ba shi mamaki aka ce masa shi ma idan bai da mata ita kadai ce matarsa bai da inda zai ci abinci da tiket din gadonta a kowace rana za a bashi abincin safe da abincin rana da dare har ta dawo garin dare na nesa kuma haka aka yi ya ran da ya zo zai dauko ta daga asibiti da ya ga mai jego ta sauko tana wani takawa da ƙarfi ya wallahi lahi ki kalau kira da gaskiya ba matsala kuma akwati biyu aka bata da kayayyaki kayayyakin jariri da zannuwa nata akwati biyu da abubuwan da jariri ke bukata yace hadda wata fulawa fulawa ce wannan fulawar fa wai mai jego in ta dawo gida nan ta aje jariri nan gefen ta aje fulawa in ta kalli jariri ta ji daɗi kuma sai ta kalli fulawa sai irin ta ya kara kwari kenan shugabanni ku ji tsoron Allah sannan kun sa abin da fi komai ta da mana hankali wa'inda suka fi kowa gugurmaya a zaɓuɓɓukan nan matasa ne ko ba matasa ba ne matasa ne suka ba da jininsu a najeriya matasa ne duk jihar da ka je za ka samu matasa ne to gwamnatoci wani shiri kuka yi nan matasan da za su samu ilimi su samu aikin yi kun ga wa'annan matasan in duk za su gama wannan gwagwarmayar sannan ku basu ba ilimin da ya kamata ba aikin yi da ya kamata to nan gaba su za su zame muku bala'i su za su zame muku me dole ku nemo hanyar da za ku samu matasan na aikin yi ya zama matashi yana da hanyar da zai ci ya sha ya yi aure ya zauna da iyalinsa shi ma ya zama responsible mutum akwai responsibility a kan shi in zai shiga wani rashin hankalin zai tuna da matarsa da ɗansa zai nazu amma kuka basu. ba sana'a ba aikin yi ba ilimi to abinda za su kama shine shaye-shaye da sun gama shaye-shaye sun zama frustrated to bala'i ya rinka sauka a ƙasa kenan saboda haka shugabanni ku tabbatar da cewa responsibility ne akan ku ku sama wa'annan matasa aikin yi Allah ta'ala ya sa mu dace ko kuma talakawa ku rinka yi shugabannin ku addu'a ta alkhairi ku rinka shugabannin ku addu'a ta me ta alkhairi ya za ku yi musu addu'a ta alkhairi Allah ya yi su riko Allah ya musu jagoranci ku ta musu fatan alkhairi yana daga matsalolin mu kasashen Afirka tsakanin talakawa da shugabanni Allah ya isa Allah ya tsine muku albarka su su tsine wa talakawa talakawa su tsine musu Ta yanzu muna ganin an samu shugaban da yana ƙaunar talakawan talakawan na me na ƙaunarsa kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a irin wannan shugabanci ake samu alkhairi shugabannin da kuna son su suna son ku kuna musu addu'a suna muku addu'a Allah yana sawa irin wannan shugabancin alkhairi saboda haka abinda za ku yi ku yi tai musu addu'a ku je Saudiya ku gani liman in ya hauye kudu ba sai ya yi wa shugaba addu'a kamin ya gama haka ne ko ba haka bane ku faɗa mun tsakaninku da Allah da shugabannin Saudiya da na Najeriya su suka fi dama dama na Saudiya me yasa suka fi dama dama saboda bayan Allah na musu addu'a bayan Allah na cewa amin shi limamin in ba da gaske yake ba cikin mamun da ke cewa amin akwai wanda dan Allah yake fada da mai addu'a da mai cewa amin dukkan addu'a suka yi ana sa ran Allah ya karbi addu'a su sai da na Usman dan Affan yake cewa da ina da addu'a da nake da garanti in na yi ta nan take Allah ya karba yan kanka ce wallahi ba zan yi wa kaina ba shugabana zan yi wa aka ce me yasa yace in na roƙa wa kaina ko me na roƙa wa kaina in shugabanci ya lalace ba zan ji dadin abun ba amma idan na roƙawa shugaba ya zama adali ƙasa ta zauna lafiya Allah ya buɗe wa ƙasa albarka ya ce to albarkacin kaza ba ma ƙadangare ɗaya ba ƙadangaru sai su sha ruwan kasko ni ma sai in zauna lafiya saboda haka ku tashi tsaye ku tewa ɗayan shugabannin mai addu'a Allah ya tsare imaninsu Allah ya kare su Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya tsare su Allah ya ba su ikon yin adalci su kuma su ji tsoron Allah su yi mutane adalci da ka zama shugaba zancen jiha kaza sun zabe ni jiha kaza ba su zabe ni ba daga nan ya wuce wannan kamin a zabe ni ne mai girma shugaban ƙasa muna maka nasiha kuma mun gaya masa gaba da gaba jiya mun je gaba da gaba mun gaya mashi mun ce masa ka ji tsoron Allah ka yi adalci maganan can sun yi ni can ba su yi ni ba kamin zabe ne daga sanda ka zama shugaba da wanda ya yi ka da wanda bai yi ka ba yanzu duk karkashin ka suka dole ka musu adalci da wanda kake so da wanda baka so dole ka masa adalci wannan ita ce ka'ida ta mai ta addinin musulunci wanda zai ce a mu ma yanzu mun karba bari ka gani ai yan Niger Delta dan za su ga tsaya ba sun baje koli shekara da shekaru ba to yanzu lokaci yayi da mu ma za mu murkushe su to kai ina ka samu wannan karatu kai kana da addini ko baka da shi akwai littafin da ke guiding naka ko babu ba da ma ka zalunce su dole ka ba su su saboda haka shugaban kasa da bahaushe da bayarabe da inyamuri da ijo da da da da da duk abin su adalci gaba daya kowa yin haƙƙinsa ne a bashi wannan shi yake zonar da kasa lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura abdullahi ibn rawaha da wasu sahabbai su je su yi kirdason dabinon yahudawa mutanen kai kaibara lokacin da abdullahi ibn rawaha ya zo zai yi wannan aiki sai ga yahudawa kamar ba su yarda da shi ba kamar zai cuce su ya rage nasu ya kara wa annabi sai ya ce ya ku yahudawa ku saurara ku ci bari in gaya muku gaskiya duk duniya halittar da Allah ya babu wa'anda nake ƙi ban so kaman ku ban san ku ban kaunar ku Allah ya sani ba zan boye ba saboda kun karyata annabawan Allah kun kashe annabawan Allah ban kaunar ku ko misqala zarrati ce wanda ya aiko ni kuma in yi wannan aikin duk duniya ba wanda nake kauna kamar sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma wallahi kaunar da nake masa da kiyayyar da nake muku ba zai sa in danna haƙƙin ku dan in bashi ba duk da kaunar nan da nake masa da kin kunnan da nake ce wallahi adalci zan yi ban yi cutar ku saboda shi in ku bai sa in cuce ku ban yin wannan adalci zan muku tun da ba ku so na ban san nan take huda suka ce wannan adalcin da ka faɗa da shi sama ta tsaya da babu adalci sama za ta tsaya ko wannan kasar ba ta tsayawa balle sama saboda haka daga sanda ka zama shugaba to najeriya duka tana ka. in kai gwamna ne jiha gaba ɗaya tana ka. in kai ciya mana local government ne local government gaba ɗaya yana ka. dole kowa ka musu adalci kowane gefe ka musu adalci tsakaninka da allah allah ya ga kayi adalci idan ka yi adalci ko shi Allah madaukin sarki a bisa wannan sai ya taimake ka Allah ta'ala ya samu dace tun da za a nuna man kamar lokaci yayi daidai wannan gaba za mu dakata mafi allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe Allah ya saka da alheri akwai tambaya kwara daya wacce malam zai karba akramakallahu tambaya da muke da ita wani bawan Allah ne yake cewa to akramakallahu kai magana akan daukar dukiyar gwamnati idan mutum ya dauka a shekarun baya yanzu kuma ya ji wannan wa'azi yana buƙatar ya tuba tsakaninsa da mahaliccinsa wani mataki zai dauka akramakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan wake yake tambaya cewa mutum a baya ya ɗauki dukiyar gwamnati ba bisa ka'ida ba kuma daga baya sai ya ji wazi ya zai yi idan dukiyar da ya ɗauka tana hannunsa kuma dukiya ce da za a iya mai da ita yana iya mai da ita bai tulmalin gwamnati sannan ya ci gaba da gifari wajen ubangiji idan dukiyar babu ina fata fahimci wannan kenan babu abin da zai iya mayarwa ya ci gaba da istighfari matukan Allah ya ga tubansa a zuciyarsa yayi ta don Allah muna fata Allah zai karbi tubar kuma zai gafarta mashi ya za Allah zai iya biya masa a ranar tashin alkiyama Allah ka biya mana abin da ba za mu iya biya ba sumar Allah ya saka da alheri ba tare da bata lokaci ba zan kira sakataren kwamitin da awa na wannan masallaci in mai da abin magana gare shi yawa gobe idan Allah ya kai mu akwai karatu na mata wanda malam Kabiru Muhammad eh, Kabiru Gombe zai gabatar a wannan masallacin zai gabatar da karatu tare da shi da alaramma Muhammad Salis anguwar Kanawa insha Allahu ta'ala don haka idan kun je sai ku gaya wa mata karfe goma na safe idan Allah ya kai mu insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alheri malam Nasir Khadir mun saurari wa'azi mai shigan jiki daga babban malamin mu ɗaya daga cikin shugabannin izala na ƙasa malam Allah ya saka maka da alheri sannan kuma muna ƙara tunatar da jama'a karatun gobe in Allah ya kai mu karfe goma zuwa sha biyu karatun mata kamar yadda aka saba ƙarshen ƙarshe za mu kira malam kamis ibrahim nasidi daga kano domin ya zo ya rufe wannan taro mai albarka da addu'a malam in yana kusa bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa al'ummar musulmi ina mana sallama ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa godiya ta tabbata ga ubangiji mai girma da daukaka wanda da yaddarsa ne al'amura suke gudana da kuma ƙaddarawarsa ne abubuwa suke wakana a ban ƙasa muna gode masa ubangiji mai girma ɗaukaka wanda ya mana ni'ima ta addinin musulunci baya ga ya halicce mu musulmai ya ƙaddara mu mu fito a cikin tsatso na iyaye musulmai kuma ya mana babbar ni'ima ya tace mu daga ragowar bargurbin musulmai ya ƙaddara mana mu zamanto ahlus sunna mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karaman ni'ima bace ba da muke godewa Allah akai godiya ta biyu ita ce godiya ga shugabannin wannan majalisi mai albarka wanda ya amsa sunan babban shehin malaminmu ko kuma in ce malamina bilhas ko shaka babu shak jafar mahmud adam malamina ne kuma ina kaddara shi a matsayin mahaifi kuma na tasirantu da shi wanda hatta wani sa'in in na tashi magana harshe na yakan zame ya koma tamkar harshensa saboda tsabagen tasirantuwa da shi saboda haka wannan masallaci na gidanmu ne masallaci ne da mu aka yi wa kara a keɓance mu daurawa kuma mu kanawa kuma mu 'yan kaduna to ubangiji ala ya saka wa kwamitin wannan masallaci da albarka kuma ya saka musu da alkhairi godiya ga shehin malami Sheikh Muhammad Kabir Harun Gombe garnakakin malamin sunna babban jarumin fatattakar bid'a a nahiyar Afirka gaba ɗaya. ko shakka babu kamar yadda asar ya tabbata cewar sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda idan ya bulungu shedan baya bulungu to haka shi ma Allah yau malam kabiru gombe bai wadda duk lungun da ya ratsa to sai an shekarar aru aru bid'a bata ba hanyar wajen ba saboda ya tare mata dukkanin wata ƙofa, saboda haka ya zame wa bid'a wata sabilul masjud. ya hana ruwanta gudu ya sa ta a kwana kuma ya sa mabiyanta da ma'abotanta da masu tallata ta a makata shi sa ba sa bacci ba tare da jin haushinsa ko da sacin zukatansu ba to kuma bai wadda ubangiji ta'ala ya masa ta biyu shine ka gama zagin balan kabiru gombe ka gama ya masa habaici ka gama faɗar kalmar da za ka faɗa a kansa sai ka koma gida matarka ta ce maka ina haƙƙi na kaza a musulunci ina da haƙƙi kaza ce to ke ina kika san wannan ta ce naji malam kabiru gombe ya faɗa ce kamar mu a ce kabiru gombe ya shigo gida ce to ai mun ji shi a sunna tv mun ji shi a kasat mun ji shi a kaza saboda haka shi ba hantsi bane leƙa gidan kowa hantsi ne leƙa ɗakin kowa ubangiji ta ya saka masa da alkhairi ina roƙon ubangiji ta'ala ya maida kowa gidansa lafiya ubangiji ta'ala ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya ya bamu ikon binta da yi mata da'a Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya ya bamu ikon guje mata wassalamu alaikum wa rahmatullah ok addu'a aka ce rufe sai na ji kun ce kamar jawabin godiya to sai mu yi addu'a Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik Allahumma lana fi ma a'taita وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البائسون الفقيرون مستقيسون المستجيرون مشفقون المذلون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك يا الله مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الظليل وندعوك دعاء الخائف المبطر من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وظل لك جسمه ورجم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيون وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير الموطين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله kamar yadda aka bada haɗin kai da zo aka yi sallar magariba yanzu za a kira sallah za a gudanar da sallar magariba duk wanda yake inda yake da Allah a sallar isha ya tsaya a wannan wurin kun ga wanda suke high table za su occupy nan inda muke saboda haka za a kira sallah yanzu insha Allah sai a gabatar da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم علي بعث شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يعتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى عرج ولا على الأعرج عرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فأنجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد <clears throat> الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام